so uh, eh, will you rather eat a gida ko kuma ki fita gida are you an introvert abin <laughs> ki fatima are you an introvert or extrovert wallahi ni bana gane wannan turancin da introvert da extrovert din in zaki fasara mun menene introvert da extrovert ki gaya min kafin in je in faɗi abin da ba daidai ba a ce gashi ba ta jin turanci turancin nan kuma ina gaya muku ba yare na bane ba ehe ni ma sai da na zo na fara koya ta idan kina son zaman gida ko kina son irin fita a ah, ina son zaman gida mm, ban faɗi daidai ba kwa gyara mana a can comment section ba su a gyarawa sai dai su zaga ko eh sai dai su zaga mun gode <laughs>